a ci gaba da ake yi na gasar kofa america ya an kammala wasanni zagayen farko wanda gobe idan allah ya kai mu za a shiga wasan zagaye na biyu na kusa da na kusa da na karshe wato kwata final inda a rukunin aka hada har kashi hudu inda kungiyar kwallon kafa ta usa za ta hadu da ecuador sai peru za ta hadu da colombia sai argentina za ta haɗu da venezuela sai mexico za su kara da chile duk gasar idan an kammala ta wanda suka yi wa nasara a gasar farko a ita ce tsakanin usa da ecuador za su haɗu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa waɗanda suka buga na argentina ko na venezuela wanda suka samu nasara wanda suka samu nasara tsakanin peru da colombia kuma za su buga tsakanin wanda suka samu nasara da kungiyar kwallon kafa ta mexico ko na chile yadda ta kaya a gasar nahiyar zakarun turai kuwa jiya an buga wasanni guda uku yadda aka buga mai masaukin baki ta lallasa albaniya da ci biyu da nema sai rasha ta tashi a hannun salvarke da ci biyu da daya sai romania suka tashi kunnen doki da switzerland yayin da aka kammala wasannin ya nuna jaddawali alkalama sun nuna kungiyar kwallon kafa ta faransa mai masaukin baki ta samu nasarar farko na zagayen na gaba inda take da maki shida a wasanni biyu duk da dai bata kammala wasanninta guda ɗaya ba wannan dama ya ba ta zuwa zagaye na biyu wasan da za a buga kuma yau za a buga ne tsakanin ingila da wales sai ukraine da northern ireland sai germany da holland ta bakin masu koyar da 'yan wasanni tsakanin ingila da wales ya nuna sun ja kunnen 'yan wasan su ganin yadda za a buga wannan wasa wasa ce wadda za ta ɗauke hankalin mutane a duniya ganin waɗannan ƙungiyoyi ko ƙasashe sun fito kusan yanki guda yadda kowannensu ya ja kunnen ɗan wasansa mai zage ɗamara ganin ya samu nasara bangaren ƙasar wales sun ayyana aniyar bawa 'yan wasansu fan miliyan uku in har sun samu nasarar doke ƙasar ingila inda su kuma masana ƙwallon ƙafa a duniya ke ganin wannan wasa zai ɗauki hankalin 'yan kallo ganin cewa wannan ƙasar suna kusa da kusa ne ƙarshen labarin kenan.